A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin sunana Salim Muktar Maidu. Wanda aka fi sani da? Dan Hizba. Dan Hizba? Me yasa ake ce ma Dan Hizba? Saboda wani fim mai suna Dan Hizba, Ibro Dan Hizba. Wani rawa kake takawa a Kannywood? Ni a producer ne, ni mai shirya fim ne kenan. Mm. Mm. Me ya ji hankalinka har ka fara shirya fim daga shirya fim ka fara koko daga tushe ka fara na fara shirya fim ne kawai dama ni tun da san da na shigo cikin masana'antar fina-finan hausa na fara da shirya fim ne abin da ya ji hankali na na shiga shiryar <clears throat> na shiga sana'ar harkar fim saboda ni ma in ba da tawo gudunmuwar ta sigar da nake ganin na da damar da zan iya bayarwa wani irin gudunmuwa kake bayarwa na ba da gudunmuwa ta hanyar faɗakar da mutane ko kuma sanar da wani saƙo kamar yadda ku 'yan jarida kuke sanar da muryoyin mutane yadda za su kai inda ya kamata muryarsu ba za ta kai ba to ni ma na ɗauki wannan ɓangaren ne saboda in taimaki al'umma wajen sanar da su irin abubuwan da nake so in sanar da su ta hanyar fim to fim ɗinka da kai na ibro ɗin hisba me yasa ka ɗauki harkar hizba abin da yasa na ɗauki harkar hizba a wannan lokacin duk da dai ba ni ne asalin mai fim ɗin ba mm. abokina ne salisu bas amma dai na ba da gudunmuwa ta musamman a yayin ɗaukar wannan fim ɗin don a lokacin shekaru ne masu yawa gaskiya ya kai shekara goma sha ɗaya ko sha abin da yasa muka kalli harkar hizba a wannan lokacin saboda ita ce wani abu da ake ganin sa a matsayin bako mm. mutane ba su fahimci menene hizba ba kawai suna ji kawai dai an ɗauka cewa wasu mutane ne da suka zo don su zalunci al'umma mm. so sai muka ɗauki wato sunan hizba muka yi wani fim mai suna ibro ɗan hizba don mu nuna wa al'umma cewa hizba wasu mutane ne da suke aiki a kan shari'a suke kuma kare haƙoƙin shari'a me yasa ah, kenan a fina-finan ka kakan ɗauki ah, ɗauki matsala ko abin da ake yayi ka yi fim da shi ne kwarai da gaske me yasa kake yin haka abin da yasa nake yin haka saboda sau da yawan lokuta wani abin in ya zo ana so a wayar da kan al'umma yanzu misali ina da fim mai suna rabu da maza wannan fim mai suna rabu da maza fim ne wanda aka ɗauki ku 'yan siyasa 'yan jarida da kuma irin ta'addanci wanda jama'a suke yi wasu matasa suke ɗauka saboda rashin sana'a ko kuma wani abu mai kama da haka misali mun ɗauki harkar jagaliyanci a rabu da maza mun nuna yadda rayuwar ɗan jagaliya take fara daga farko menene yake samu ta ina me yake hassasa mutum ya zama ɗan jagaliya sannan a ƙarshe me yake komawa me makomarsa ya yake kasancewa yake tsintar rayuwarsa a ƙarshe sannan kuma mun nuna yanda kukanku 'yan jarida wato kuke ba da gudunmuwa ta ƙarshe wajen wato faɗakar da al'umma akan wasu abubuwa da irin hatsarurrukan da kuke shiga da kuma irin yanda al'umma ya kamata su dinga ɗaukar ɗan jarida da muhimmanci. To kafin kai wannan fim na 'yan jagaliya shin da 'yan ka ibi wasu 'yan jagaliyan ko kuwa jarumai ne tsagoranta suka suke kwaikwayon yadda 'yan jagaliyan suke ɗabi'unsu? ba mu ɗauki wani ɗan jagaliya ba gaba ɗaya duk wanda yake cikin fim ɗin misali garzalin miko ne muka canja karakta sai koma ɗan jagaliya muka ɗauki abdul m sharif muka canja karakta sai ya koma ɗan jarida muka ɗauki sadiq sani sadiq ya zama shine innocent uh, person da aka abinna a cikin uh, wannan fim din to idan kana shirya irin waɗannan fina-finai kukan fuskanci matsala babu wata matsala da muke fuskanta gaskiya saboda ba wanda ba mu yi da sunan wani ba ba ma yi da nufin mu cutar da wani ba ruwanmu da kowa kuma kuna cimma burinku na isar da wannan sakon kuma in kun yi kuna ganin sakamako sosai da sosai ana cimma nasara domin waɗanda abin ya shafa da yawa wasu suna kalla suna gane cewar abin da suke a baya fa ba daidai ba ne ko da akai kai tsaye mutum bai ɗauka cewa ya yadda ya shiri ba in ya yadda a ransa ma cewa ba daidai ba ne an yi nasara a kansa. Me burinka a Buri Burina shi ne kowa da kowa ya kai ga gaci. Wani irin gaci kai a karan kanka? Ne a karan kai na in cimma gaci in zama shahararre duniya ta yadda cewar abin da nake ana karba. To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.